wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul muna gode wa Allah muna yaba masa muna jingina masa muna neman taimakonsa muna neman yafe muna kurakuranmu ya kuma kare mu ga barin sharrin kawunanmu kuma ba haka mun shaida mun tabbatar babu wani sarkin da ya kamata a masa biyayya akan doron kasa face Allah muka tabbatar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma mun zassani sira da aminci Allah mai dimbi yawa ya tabbata zuwa ga wanga fiye ya halitta kuma ba haka jama'a masu kallonmu barkanmu da sake saduwa a kan shirin nan namu karshen duniya jama'a in ba kuma ta ba a cikin halkan da ya wuce karatunmu da ya wuce mun yi bayani karshen bayaninmu mun tattauna ne game da tozatar da amana muka yi bayani a kai muka cewa muka nuna cewa rayuwanmu yanzu masu amana sun yi karanci kuma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna cewa amana yana daga cikin amanan eh, yana daga cikin alamun imani bal mutum in aka riga aka dibiya maka nauyi ya kamata ka ciyaye komi ya aka sa hannunka komin me aka sa hannunka komin karancinsa ya kamata ka ciyaye sa ka kawo sa iyakan gwargwado yadda aka baka ko ka kawo sa kamar yadda aka sa abin hannunka kamar yadda aka taba samu a zamanin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba tashi ya yi zance game da amana wani sahabi ya taso ya ce a karbi aikin shi ba zai iya ba kamar yadda aka samu hadisi da imam muslim ya rawaito ahmad ya rawaito tabarani ya rawaito ibn abi shaiba ya rawaito abdu bin humaid ya rawaito da wannan hadisi an karbo ga adi bin amirat alkandi ya ce ya ji manzo allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man ista'amalnahu minkum ala amalin fakatama fakatama shay'an mukhitan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawm al-qiyamah inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masahabinsa duk wanda aka sa sai ya lura da wani abu aka sa sai ya karbi zakka ko aka sa sa ya kula da wani abu na amana me shi ya goye wani abu ko da ma karancinsa ya kai ainihin allura ne ko da ma allura ne aka sa hannunsa ya goye wannan abu me shi ya yi goyo kuma zai zo da wannan abu ranar tashin kiyama in ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ya faɗi wannan zance wai shega wani a cikin sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi in ji mai rawaito da hadisi wai wani mutum ne bakin mutum wani balarabe ne bakin balarabe a cikin ansa ya taso ya zo ya saya a wurin annan muhammad mai rawaito da hadisin wai kamar yana kallon sa ne shi ya ce ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam iqbal anni amalak ya annabi karbi duk ababin da ka sani in kula da shi annabi ka karbi hannuna sha annabi ya ce masa malak me yasa kace aikata irin haka shi ya ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji kana ce kaza da kaza sha annabi ya ce wa ana aqulu al'an masta'amalnahu minkum ala amalin falyaji'u bi qalilihi wa kathirihi fama utiya minhu akhad wa ma nuhiya anhu naha sai annabi ya ce to yanzu ma zan faɗi duk wanda aka ba sa abu ya kula da shi ya zo da kankaninsa da da yawansa duka ya zo da shi in abin da yawa ne aka baka yadda aka baka shi da yawa ka zo da shi ira haka in kaɗan ne kuma ka zo da shi haka komin kankancinsa ce wannan ba komai ba ne kudin musulmai ne ko menene aka sa shawasawawun ka zama shugaban musulmai ne kudin musulmai can hannunka ko menene komi yawansa ka zo da shi yadda yake da yawa komi karancinsa ka zo da shi yadda yadda yake kankani annabi ya ce abinda aka baka ka doki wanda aka hana ka a kai ka hannu subhanallah yau mutane nawa nawa ne arzikin dan suna shiga hannunsu sai su sai su cire wanda suka ga dama su kawo wanda suka ga dama Allah ka kare mu annabi wai in da yawa ne aka saka ka zo da in dai wane aka sa hannunka ka zo da yawansa in kankani ne ka zo da kankani abinda aka baka ka doki wannan wanda ba baka ba ka mai da shi ba naka bane in ba haka ba ranar tashin kiyama za ka zo da shi bal ma a cikin wani hadisinsa yana cewa man waliya min amril na shay'an fa ghashshafahu fi nar hadisin nan da imam tabarani ya rawaito shi sannan imam albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin sahih targhib wa targhib annabi na cewa duk wanda aka sasa ya jibince al'amarin musulmai ko menene aka ce ya kula da shi in dai na musulmai ne wai mai shishe in mai shi ya yi gishi in dai na musulmai ne ma daga riga an sa hannunka ya kamata ka zo da shi in ji annan muhammad wai in aka sa wani abu a hannunka na musulmai she kai gishi a ciki kai zamba a ciki wai za ka wai makomin manka ne wutan jahannama Allah ka kare mu ya ku masu kallon yana daga cikin alamu na tashin kiyama qabdul ilm wa zuhurul jahl ainihin tafiyar da ilmi dauke ilmi da yawan bayyanan jahilci za a samu za a dauke wannan ilmi she ga jahilci ayi yawa abin kasa kamar yanda aka samu hadisi ya tabbata abun annan muhammad sallallahu alaihi wasallam akan alshi annabi annabi na bada labari kamar yadda imam bukhari ya rawaito anas dan malik allah ya kara masa yadda yana bada labari ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa inna min ashratis sa'a an yurfa al-ilm wa an yurfa al-ilm wa yathbut wa al-jahl ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamun tashin kiyama za a dauke ilimi in aka dauke ilimi ce ga jahilci ya tabbata abin kasa ce ga jahilci ya yi yawa abin kasa dauke ilimi ya ake daukansa ana dauke ilimi da mutuwan malumma ne za a samu malumma za su yawaita mutuwa ba nan kawai annabi ya saya ba ba cikin hadisi ɗaya ya yi bayaninsa annabi ya yi bayaninsa cikin hadisai masu yawa ya nuna cewa yawan jahilci da karancin ilimi yana daga cikin alamu na daga alamun kiyama kamar yadda aka samu hadisin nan da imam al-bukhari da muslim suka rawaito an karbo ga shaqiq yana ba da labari ya ce ya kasance tare da abdullah da abi musa wai suka ba labari suka ce annan muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa inna baina yadai sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa fiha wa yurfa fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-haraj wal haraj al-qatl inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace anan gaba wasu kanan naki yace inna baina yadai sa'a annabi yace gabanin tashi kiyama dabba tashin kiyama a lokacin da za a yi tashin kiyama za a samu jahilci zai yawa a bankasa za a saukar da jahilci a daga ilmi za a tafiyar da ilmi sa'annan kuma kace-kace zai yawa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan to mu duba a yau masu ilmi sun yi karanci za a samu akwai masu karatu suna da yawa amma masu ilmi na gaskiya sun yi karanci bal imamu az-zahabi a karkashin aya wa ma utitun min ilmi illa qalila da Allah ya ce wa ma utitun min ilmi illa qalila da Allah ya ce ba ba ku ilimi ba face wani abu kaɗan na ilimi aka ba ku nan imam imam zahabi a karkashin wannan aya ya ce wa ammal yau fa ma baƙi ya ulum ulumin qalil illa al-qalil fi unasin qalil inji imam eh, zahabi yana cewa kaga wannan ilimi kankanin da aka bamu ba abin da ya saura cikin ilimin kankani face kankani kankani a cikin kaɗan kaga baya da yawa ne tun dama abin da aka bamu baya da yawa she kuma cikinsa ya saura kaɗan kaɗan nan kuma baya tare da kowa face wasu mutane kaɗan she lokacin imamu zahabi ce to inda hakan ga ya kasance to shi dai subhanallah abin yana da ban mamaci za a ɗauke ilimi Ilmin kuma ya za a dauke sa za a dauke sa ne ga karban malumma za a ta daukar ran malumma wannan alama ne na daga alamun tashin kiyama kamar yadda aka samu hadisi da imam bukhari da muslim suka rawaito abdullah dan amr dan as yana ba da labari ya ce ya ji manzo allah sallallahu alaihi Sallam yana cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إن جاء أن محمد صلى الله عليه وسلم يجعل الله بزي كربي بزي زار علمي ين زي زار علمي يكربي علمي غزوكا تموتاني أما الله نا كربي علمي ني da karɓar rai mazowan ilimi su ne maluma za a samu maluma za su ta mutuwa lokacin Ilmi zai yi karanci lokacin annabi ya ce hatta idza lam yubqi aliman war riwaya lam yabqi lam yubqa alim annabi ya ce har yazo ya kai inda ba zai saura wani mazowar ilimi jahilai kawai za su saura za a ta karban masu ilimi har yazo ya kai masu ilmi duka su kare a duniya lokacin nan jahilai za su yawa mutane za su riki jahilai su yi ta tambayan jahilai in suka tambayi jahilai kuma fa bi ghairi ilm jahilai za su yi fatawa su yi bayani ba da ilmi ba bayan bayan jahilai sun yi bayani ba da ilmi ba fa dallu wa adallu ga jahilai sun batar da mutane sa'an nan su bace su da kansu su da kansu sun bace su kuma batar da mutane yasa doka ilmi yana daga cikin karancin ilmi yana daga cikin alamun tashin kiyama yana daga cikin wayan ga alamun tashin kiyama za lokaci zai kai riba zai wasu a ban kasa za a samu cin riba zai yi yawa kamar yadda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarai a cikin hadisin nan na ibn mas'ud hadisin nan da tabarani ya rawaito shi albani ya ingantar da shi annabi ya ce baina yadai sa'a ya zaharar riba wa zina wal khamr in ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce gabanin a yi tashin kiyama riba zai zai bunƙasa ya yi yawa a ban kasa riba da zina da shan jiya zai yi yawa a ban kasa mutum bai damu ba wannan arzikin da ce hannunsa halali ne ko ba halali ne mutum bai damu ba yana ɗai fama ya tara ne bai damu da riba ne ko ba riba ba arziki da ya dame mu ba mu tunane da cewa akwai arzikin da Allah ya haramta muna balma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna cikin hadisin nan na Imam Bukhari da Abu da ya rawaito yace annabi ya ce la ya'ti nasi zaman yace wani zamani zai zo ma mutane wannan zamanin da zai zo ma mutane la yubali mar'u bima akhadha bima akhadha al-mala amin halalin aw haramin in ji annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zamani zai zo mutum baya damuwa bai taba tunani bai taba damuwa hankalin shi kwance ba zai damu ba ya kula ya ga cewa arziki kasan da na samu ga ina ya samo sa ya samo sa ga halali ne ko ya samo sa ga haramu za a samu dan adam bai taba bai damuwa ba ban akwai masu cewa arzikin da ya zo kowa iri ne mu in ya zo za mu musuluntar da arziki shaki ya haka suke magana mai shi ya ce shi dai arziki ya dai samu arziki in ya samu arziki zai tuba zai yi alheri da shi zai musulun eh, arziki ko da ma na riba ne ya zama halali wa ya faɗi maka haka ne kai ce da shari'a ma ka faɗi wannan magana ko ka yi wannan tunani bal cin riba yana daga cikin ababen da ke hallakar da dan adam yana daga cikin ababen bakwai da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cidaye su ya ce wayan ga ababe manya manya ababe ne da ke hallakar da da adam kamar yadda aka samu a cikin hadisin nan da imam bukhari ya rawaito shi imam muslim kuma ya rawaito da wannan hadisi abu huraira na ba da labari annabi ya ce ijitani bu almubiqat annabi ya ce ku nisanci wasu ababe guda bakwai da ke hallakar da da adam ababe bakwai ne Da in ka fada a cikin suka hallaka shi lokacin kano shi suka ce ya rasu wa wama hunna menene da ababe bakwai da in mutum in ka yi su za ka hallaka sahabai hankalin su a tatse a tashe suka ce ma annabi ba mu labari mu gane su don mu ciyaye domin sahabai suna tambaya ne don su ciyaye kanmu kansu amma mu yau muna tambaya ne don mu yi izgili da shi lokacin annan muhammad ya fara da ya wayan ga ababe na farko annabi ya ce shirka yana hallakar da dan adam da kuma kashe rai ba da wata rai ba yana hallaka mutum na uku sha annabi ya ce wa akalin riba da cin riba riba na hallakar da dan adam riba na hallakar da dan adam riba in baka in baka tuba ba riba zai kai ka wuta Allah ka iya muna Allah ka ciya shi mu gabarin riba lokaci yayi halinsa nan za mu saya hada billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا الله يا الله يا الله يا الله